lallai waɗannan matasan abin yaba ne. Yanzu daga Spain bari mu leƙa wasu sassan ƙasashen Afirka wato a Abuja, Najeriya zuwa da Magaram, Yamai da birnin Kwanni a Nijar, inda za mu ga yadda aka yi shirye-shiryen Kirsimeti da kuma yadda bikin ya gudana. Kowa ya yi jungun-jungun ga zafin rana. wasu sumatun asibar fari suke wannan tasha da ke yanya a abuja don tafiya zuwa garuruwan da za su je don gudanar da bikin kirsimeti da sabuwar shekarar da za a shiga ta 2020 a dandazon matafiyan kowa da irin tasa matsalar da ya bayyana mana ya na gani ana neman uku mota na ba ma kusa da ni ba tukunda na boss 20 ni kuma na boss 25 motar da muke biya dubu ɗaya da dari biyu yau suka ce mana dubu uku dubu uku ba zuwa nan jos ga waɗanda za su gudanar da bikin a gari kuwa suna ta kayan abin da za a girka ne da kuma kyaututtukan da za a bai wa 'yan uwa da abokan arziki da sauran abubuwan da za a ƙawata gidaje da su To yaya farashin kayayyaki? Eh farashin kayayyaki yana nan kamar yadda yake ko da an ƙara gaskiya ƙarin baya da Eh an dan samu ƙari a waɗansu wuraren amma waɗansu wuraren kuma an rage. Dan akwai wadansu abubuwa kamar yanzu wannan a shekara kamar biyar ko shida ta wuce ɗari shida ake sai da ita ɗari biyar amma yanzu kuma ana sai da ita ɗari biyu da hamsin. A cewar masu kayan miya bana abin sai san barka

laptop ni albasa na siya yanzu eh, kuma dubu daya amma yanzu an ce dubu daya da dari hudu eh. kamar yanzu in za a ɗauko maka kaya daga zaria zuwa nan abuja akan dan samu ƙari haka so wannan ƙarin da direbobi suka dan ƙara da kuma masu dan aiki haka sannan kafin ya iso hannunmu shi yake dan janyo ƙarin kamar disamba irin wannan gaskiya wahalar mai ike sa masu kawo mana kayan in gani gaskiya suke mana kari sosai gaskiya alhamdulillah wannan lokacin gaskiya mun samu sa gaskiya ba irin wannan wahalar man da ake samu sosai da musu gaskiya haka zalika masu shinkafa da kaji su ma sun ce abin sai san barka kamar shinkafa ta gida ta samu karbuwa yayin da abinci irin su wake farashin su ma sauka yayi kaya suna nan yadda suke saboda a yanzu nan shinkafan nan ta da aka hana shigowa da ita wannan ta samu karbuwa ɗari bisa ɗari jama'a birni da kauye ko ina suna ta kawowa muna ta hulɗar arziki ba wanzu musamman wake shi rage kuɗi ma yayi gaba ɗaya a kasuwa ba a kawo foreigners foreigners da ake kawowa suna kawo mana damuwa a kasuwa a kowane lokaci kuwa ko da a ce karamin sallah ko da a ce babban sallah ko da kirsimet idan za a kawo abu daga waje to zai kawo karewa farashin gida to amma yanzu farashi gaskiya ana ba da da sauki a nan da ya kasuwa saboda nan ne depot duk dai a shirin bikin na kirsimeti da shiga sabuwar shekara ta 2020 ga wanda suka shirya sukan yi wa gidajensu ado mai ƙayatarwa idan dare ya yi Hauwa Umar, taskar VOA, daga Abuja, Najeriya. yadda mabiya addinin kirista a birnin yamai na jamhuriyar nijar suka gudanar da bukukuwan kirismeti kenan domin tunawa da zagon ranar haihuwar annabi isa alaihi salam akwai addu'o'in da muke yi eh, da shagalgaloli na sallah amma abin da ya fi mahimmanci shine eh, a kamnaci juna mu sake tunasar da mutane cewa an ahi mai fansar wannan duniya mai ceto an ahe shi ya zo cikin wannan duniya shine abu na fari sannan abu na biyu kuma shine yan uwa za su gamu su murna su farin ciki su tabbatar da cewa wannan zumunci zai jumre har abada kiristocin na birnin yamai sun gudanar da ibadodi da wake-wake domin karama wannan rana muna cikin fara'a muna cikin murna murna ta cika mu mu yi waƙoƙi mu yi waƙoƙi mu yi wasanni duka yannan kuma mu ƙara sauraron maganar Allah saƙon da Allah za ya aiko muna daga bakin eh, eh, bawansa. kiristocin na birnin yamai sun kuma yi amfani da wannan damar inda suka yi addu'o'i na musamman kan zaman lafiya musamman ma idan aka yi la'akari da hararen ta'addanci da ake fuskanta akai-akai a jamhuriyar nishar kullum za mu addu'a muna addu'a don saboda zaman lafiya. don saboda duka wanga abu da ya haddabi duniya da ya haddabi sahel eh, da aka ce ma terrorism ta'addanci eh, ubangiji ya kamu na ganin ƙarshensa ubangiji allah ya mori wannan lokaci ya ba mu zaman lafiya ya ba mu kwanciyar hankali ya ƙara muna kuma yalwan arziki da yalwan zaman lafiya a cikin mu. ana da iya cewa ana zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista a nan ya mai in da sabanin da aka samu a cikin shekarar 2015 yusuf abdullahi taskar boa daga nyamai jamhuriyar nijar yanda kristocin garin birnin kwanni kamar takwarorinsu na sauran kasashen duniya suka gudanar da sallar kristimatin wannan shekarar kenan. a nan kwanne mun haɗu domin dukkan igizoyi muna yin e, sallar noel ko zan ce mace domin nuna murna a bisa alherin da allah yake muna taurin haifar annabi isa allah madaukaki uba madawani sarkin salama maza da mata krista ne suka yi samako a coci daban-daban na cikin wannan kasar ta janguriyar nijar da sanyin safiyar yau domin sujada da addu'o'i albarkacin ranar kirsimati mun sadu da waɗansu daga cikinsu a garin birnin kwanni. babban mahimmancin da ke gare mu a matsayin mu na mabiya addinin kirista rana ce wadda Allah ya mun alheri ya haifa aka haifa mana annabi isa wanda shine mai ceton duniya muna da abin da muka tanada wanda idan muka gama za mu raba ma yan uwa waɗanda suka zo taya mu wannan murna kamar wani dan abinci kaɗan hakan ga wanda ubangiji Allah ya tanada muna saboda cikin yarda shi ne ya ba mu kaɗan daga cikin mai yawa muka ɗiba domin mu dafa mu ba 'yan uwa na murnar sallah su dai ayyuka ba su bane nuna ƙauna ga makwabci ga ɗan uwa ga ƙasa ga shugabanni ga marasa lahiya ga waɗanda ke gidan kurkuku da waɗanda yau suke cikin kunci shine ya kamata yau mu nuna ƙauna ga dukkan duniya su ma musulmi sun taya kiristocin murnar wannan sallar ta kirsimati ta wannan shekara a matakin nuna kyaukyawan dangantaka tsakanin mabambanta addinan guda biyu muna zama lafiya kar da su saboda dan tsintsan zaman lahiyar mu da mu da su masallacin na idi wuri guda da cocin su sukan zo su yi ibada su mai ibada da mu lokaci guda da mu da su kowa ya gaida wani a gaggaisa mu zo mu musu barka duk da irin wannan lamari ya kama duk shekara limammai mukan haɗu mu zo mu je mu ziyarce su mu taya su murna sun yi wannan bikin da suke yi sun ƙare mu zo mu taya su wannan murna mu ma lokacin da suke yi muna zuwa mu gaida su mu musu barka da sallah a garin wannan gari na kwanne gaskiya lafiya da muke tare da yan uwanmu uwayen mu kannan mu musulmi haruna mamman bako na birnin kwanni taskar voa daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar